to malam idan kuma kyauta ake ba rafa kyauta daban sadaka daban kyauta za ka yaba ko mai kuɗi manzo Allah ce ta hada ku yi kyauta ku yi ta ba juna kyauta za ku samu kauna tsakanin junan ku za ka yaba sarki kyauta ko ba za ka yaba sarki ba ya fi ka kuɗi ko bai fi ka ba za ka yaba kyauta daban duk maganganun da ake fada roko sadaka shi kenan amma kyauta mas'alar ta daban za ka yaba mai kuɗi kyauta ko sarki ko to wannan kuma yace idan maganganun da aka yi game da roƙo mutum ya roƙi mahaifinsa ko mace ta roƙi mijinta fa wannan babu komai ake wannan matsala ce da farko wai inda aka ce mala'iku na la'antar mace mijinta ya nemi sa da ita takiya ta ce to ita ma ta nemi mijinta sa da ita takiya ta kuma tana bukata ya mala'iku za su yi da shi sai su roƙan masa gafara ko sai su roƙi masa gafara su ce Allah ya yafe shi to wannan ta ce ba ta da mace ba ta da lafiya shekara ɗaya ko biyu ko ba ta samu ta azumi ba in likita ya ce duk sa'an na mutum ba shi da lafiya amma ake kyauta zato zai samu lafiya sai ci bashin azumi ya biya in likita ya ce wannan rashin lafiyan ba za a warke ba to ciyarwa kenan za a yi sai ki ta cirewa sai ki ta ciyarwa kullum a ciyar da miskini ɗaya kullum a ciyar da miskini ɗaya in wata ɗaya ne in wata biyu ne wata uku ne haka za a yi to sa'an nan kuma mai gida na yi amfani da ni a cikin watan azumi har su kwana hudu ya ce min ya tambayi wasu malamai sun ce ba komai to ni shi ne ban yarda ba nake son a yi mana ƙarin bayani akan wannan akwai kafara ka ba'i da kafara a kan shi da ke dai ka bi shi ko in ya tilasta ta ne kuma fa Eh? Eh. Eh, to wannan yace bayan gaisuwa yace mu almajiran wannan makaranta muna da wata matsala wai akwai matsala cewa ranar asabar za a yi zabe ya kamata a yi hutu ranar ranar asabar ɗin ko saboda an ayi azabe din a tsatsaya a zazzaro idanu a ga yadda abu zai tafi kar ayi ma ku jibo to ranar lahadi fa za a yi karatu insha Allah to asabar sama kuma da za a yi zabe hutu kenan ko ba asabar asabar ake yi ba da an zo ranar lahadi za a yi bayani insha Allah amma ranar asabar za a yi ba za a zo makaranta ba saboda a samu dama a je a yi zabe ko <laughs> eh ƙarin bayani na me a <laughs> mu dai kun san littafin da muke karantawa littafin da muka sauke da littafin da muke ciki to muku bayanin da bai a yi babu sauran bayani قال حدثني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام صاحب صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال أن كربو دك سيدنا أبو سعيد الخدري الله يكرم سيدايتي جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna akan minbari wajalasna haulahu sai muka zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi yace inna mimma akhafu alaikum ba'di manzon Allah yana musu nasiha yace yana cikin abinda nake jimma maku tsoro bayana ma yuftahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha abinda za a buɗa muku na ƙyale ƙyalƙyalen duniya da romon duniya wa zinatiha da kawace kawacin duniya wa qala rajulun awa ya'ti ya rasulullah sai wani mutum ya ce yanzu ya manzan Allah alkhairi zai haifar da sharri zai kawo sharri qala fasakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shuru faqila lahu sai aka ce da shi ma sha'anuka tukallimu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala yukallimuka ya me ya faru muka ne kana zan tana magana manzo Allah magana kuma ya shiru ba ya zanta da kai qala wa ra'ayna annahu yunzalu alai sai muka ga kaman ana saukarwa manzo Allah wahayi ne fa afaqa yamsahu anhu ar-rahada sai manzo Allah ya farfado yana share gumin sa ta in mutum ya ta yi gengedi ko ya bacci ya farka yadda fuskarsa take din nan yana sharewa wa qala sai manzo Allah ce inna hadha sa'ila وكأنه حمده إن هذا السائل اسم إن كينكو باب لاباري إن سيتي وكأنه حمده كما يا يبيش نجي إن هذا السائل للي ونن دي تنبا يا كيوتا كو يا داتي كو يا داي داي فقال سيما الله إنه لا يأتي الخير بالشر الخير دي إن الخير نتو بايا كالشر sai dai in kai ne ka cewa alkhairi ne a kashin gaskiya kuma ba alkhairi ba ne zai kawo shari ko ba zai kawo ba wa inna ma yunbitu rabiu yaqtulu aw yulim ai yana cikin abinda ar-rabi'u lokaci ne ar-rabi'u malamai sun fasara rabi'u lokacin zafi lokacin sanyi lokacin damana lokacin bazara ala hadd qawli ataka ar-rabi'u talq yahtalu dhahikan min al-husni hatta kada an yatakallama وقد نبه النيروز في غس في جلس في جلس الدجى أوائل ورد كن بالأمس نوما أتاك الربيع الطلق يختال لوكacin da ganyayen itace ke da kyau suna da kyan kallo suna jin daɗin iska sai ake ce ma arrabi kuka ce kaka kuka ce damana kuka ce abin nan to sai Allah sallallahu alaihi ce ai yana daga cikin abinda zamanin kaka ke haifarwa ko bayan damana in aka yi damana aka samu damana mai albarka sai ga amfanin gona rafi ko ina an samu ciyayi komai ya fito abinci sun fito ko sai manzo Allah ce ai cikin wannan abin akwai abin da zai kusa akwai abin da zai kashe zai kashe mutum ko ko ya kusa kashe mutum illa aqilatul hadiri sai dai wanda dabba da za ta ci ciyawa fa innaha akalat ita za ta ci ciyawa in ta ci hatta idan talat hasirataha har sai da cikin ta ya cika kuibin ta ya cika sai ta yi mai istakbalat aina shams sai ta fuskanci rana ma'ana dabba in ta ci abinci ta koshi ba za ta je ta yi fashi da makami ba ba za ta je ta yi sata ba ba za ta je da dami mutane ba ba za ta yi barna ba sai ta nemi waje ta je ta kwanta tana fuskantar rana fasalatat wa balat in abin da ke cikin ta ya narke sai ta fitar da taroso ta fi tsari abinda yake cikinta ya ta koshi ta cika cikinta ya fita yanzu za ta tashi zuwa neman wani ثم رتعت sa'annan ta sake komawa ta yi kiwo wa inna hazal mala manzo Allah ce lalle wannan dukiya da kake gani kudi hadirun hulu koriya ce dukiya koriya ce shar kuma hulu mai zaki mai daɗi wa ni'ma sahibul muslimi huwa liman a'ta minhu al-miskina wal yatima wa ibn sabil yace ma dalla da abinda zai taimaka ma kai musulmi a cikin rayuwa mana kuɗi amma fa sai ka ba miskini da marayu da ibn sabil sai ka cire haƙƙin mutane ka bayar sa na dukiya za ta zo maka madalla أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه لمن قال الله شيء عند الأمر يجي دون ديتار دوكيا با حلب بعد حقي سبا كان كالذي يأكل ولا يشبع sai mai shi ya zama kamar wanda ke cin abinci baya koshi waya yakunu alaihi shahidan yawmal qiyama sannan dukiyar kuma ya zama masa ya zamo masa shaida ranar tashin alkiyama ta kafa shaida wani duniya ne mai duniya ne ne ta hanyar haramu sannan kuma bai bayar haƙƙi Allah ya kiyaye to yanda manzo Allah ya kawo misali kenan ko ka dauka kai aiki da shi ko ka raka dauka kai aiki da shi abinda manzo Allah ya fada akai yi. mulki kake nema soja ne kai dan siyasa ne dan kasuwa ne malamin makaranta ne malamin university ne malamin tsoro ne malamin zaure ne duk halin da kake ciki abinda manzo Allah ya nuna kenan duk abinda zaka nema ka nema halal duk in sa'ad in ka tara dukiya kuma ka bada haƙƙin dukiya a ciki to shikenan ya zama maka ta zama maka albarka kenan amma har ka ce kai dukiyar kake son ka tara to zaka ta tara dukiyar kuma kana cikin talauci har abada Allah ya kiyaye to sai malam yace a cikin sharhi wa amma qawluhu ma akhsha alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijul lahu lakum min zaharati dunya فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو أو خير هو فمعناه ما ليتي معناه ونن المجنة annahu sallallahu alaihi wa sallama cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hazzarahum min zaharati duniya ya tsoratar da al'ummarsa dangane da kyale-kyalen duniya wa khafa alaihim minha ya jima al'ummarsa tsoro cewa duniyar nan in ta zo ta bude musu to za su shiga kaskanci za su shiga wulakanci za su daina za kulawa da addini fa qala rajul sai mutumin da ke zaune ya ji manzon Allah ya faɗa sai ce إنما يحصل ذلك يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها إيش يا منزل الله أي دوكيا da zamu samu halalci yaki zamu yi ko kasuwanci ko menene da menene ko albashi ai halan muke tarawa wa zalika khairu wa hal ya'ti al khairu bi shari in ya zama alkhairi muke tarawa to kuma yaushe za a ce kuma alkhairi zai haifar da sharri wa huwa istifhamu inkarin wastib'adin shi yana tambayar manzo Allah ne saboda yana nesa cewa ya kasa fahimta yaya za a yi a samu alkhairi kuma alkhairi ya haifar da sharri ai yab'udu an yakuna shay'u khairan thumma yatarattabu alaihi sharru wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa amma al-khairu al-haqiqi fala ya'ti illa bi khair amma alkhairi na ainihi ba abinda zai kawo sai alkhairi أي لا يترتب عليه إلا خير ثم قال أو خير هو wace muku aka yi alkhairi ne inda alkhairi ne wa Allah zai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa zai ba ko ma'anahu anna hadha alladhi yahsulu lakum min zaharati dunya laysa bi khair wannan abin da zai faru muku na kyale-kyalen duniya yawan dukiya man fetur ko ina din ba alheri ne tsantsan alheri ba akwai sharri a ciki wa ma huwa fitnatu ai fitina ce Allah zai sauka mu mutane ma'ana wannan rijiyoyin man fetur da ta da ake amfani da su duniya fitina ce Allah ya sauka mu mutane yanzu sai an bayyana mutane ya aka zama fitina fili ake gani ko wa taqdiruhu alkhairu la ya'ti illa bi khairin walakin laysat hadhihi az-zahra bi yace amma wannan kyale-kyalen duniya da Allah ya saukar man fetur ko ina din ba alkhairi ne tsantsan alkhairi ba lima tuaddi ilaihi min alfitnati saboda wannan zai haifar da fitina wal munafasa da munafasa wal ishtighal biha da kuma kowa ya shagala da tattalin arziki an kamalil iqbali al akhirah wannan shagala da tattalin arziki da za a yi dukiya masu yawa sai ya hana mutane fuskantar lahira sai ya hana mutane kula da addinin su yadda ya kamata sai ya hana mutane nadewa karkashin karkashin tuta daya saboda kowa yana ganin yana da abin da zai abin baya bukatan dan uwansa to daga nan fitina za ta kuma daraba li zalika masalan fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo misali yace inna kulla ma yunbitu rabiu yaqtulu habatan aw yulimmu illa akilatal hadri wa ma'anahu anna nabatar rabi yace kayan rafi ko tsirrai ko hatsi ko abin da idan mana ko kaka ko bazara za su haifar وخدره يقتل حبة بالتخمة لكثرة الأكل أي وانا أبن دا أمفانين قونا دا أكسامو إن كتشي في كرفين تشيكين كسي زمك كمبرين تشيكي سي زمك تشوتا سي زمك تشيو وانا أبن يا زمك على خيري كده وكو شري يا زمو شري أو يقارب القتلى إن بكشي كبدي توزي كسا كشي كدن ذاك تجيكي الله كياي إلا إذا اقتصر منه على اليسير يجي سيدي إن كاتكيتا أكم برغدن أبن دي سوكا بكا بكاتي دهوا با الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر إن كان يمي دنيا كان يمي dukiya كان يمي ملكي كان يمي سياسة gwargwadon abin da yasa zaka iya kare addininka zaka iya kare rayuwarka zaka samu ka da sha ka biya bukatunka aka ce wannan babu laifi yana da kyau amma in ka nema sama da abin da kake bukata sai zan maka sharri kenan mun gane ko wa haka zal malu kanabatin rabi'i yace haka dukiya da kake gani din kaman yayan amfanin gona ne na lokacin kaka ko damana mustahsan yana da kyau ana so in aka gama damana an gama damana kaka lokacin kaka ya duk abin da za gani na amfanin gona yana da kyau ko ba shi da kyau yana da ban sha'awa ko ba shi da ban sha'awa sanadiyan kyau da yake da shi da ban sha'awa sai kana son wannan kana son ka ci wannan kana ka ci wannan mai gida kawo mai lemu kawo mai kaza kawo sai ka ci duk ka cika cikin ka sai ka kwanta kuma ka kasa sai ya zama ka mai sai ya zama ka kumburin ciki saboda kai kana ganin kyan abin sai sha'awa ya maka yawa akan abin sai ka nema fiye da bukatarka sai ya zama ka mai ya zama ka cuta tatlubuhu nufusu wa tamilu ilayhi fa minhum man cikin mutane akwai wanda zai nemi da yawa har ya fi karfin sa ya zama sa cuta minhu wa yastaghriqu fihi ghayra sarifin lahu fi wujuhihi sa'annan kuma ya nemi duniyar da yawa sa'annan baya ciyar da su baya sarrafa su inda ya dace fa hadha yuhlikuhu aw yuqaribu ihlakuhu wan ihlakahu wannan mutumin wannan dukiya da ka tara ko mulki za su halakar da kai ko ko a'a su kusa halakar da kai wa minhum man yaqtasidu fihi fala ya hudu illa yasiran a cikin mutane kuma akwai wanda ke takaitawa baya neman da yawa gwargwadon biyan bukata yadda za a kare addini yadda za a kiyaye addini yadda za a yada addini ba za a tara gida da waje da ko ina kuma a rasa yadda za a yi da su ba ba in akhadha kathiran farraka hufi wujuhihi in kuma ya tara dukiyar da yawa ya ce ta rarraba su inda ya dace haka manzo Allah ce illa man qala za wa za wa hakaza domin kai haka wannan cutar ba za ta zama kumburin ciki ba wannan dukiyar ba za ta zama kumburin ciki ba daima cikin ka na daidai ba sai ka sha filisku ba ba sai ka sha maganin wanke ciki ba ba sai ka sha komai don ka ci daidai da cikin ka kamata sulutu dabatu fa hadha la yadurru shine sai ce tunda manzon Allah ce inna hadhal mala qadirun hulul wa ya'ummu sahibul muslim wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhu al-miskina wal yatima wa ibn sabil yace wannan magana fihi fiha fihi fadilatul mali liman akhadahu bi haqqihi wa sarafahu fi wujuhil khair yace dukiya kuɗi na da kyau ayana bayanin falalar dukiya kenan amma ga wanda ya nema ga hakkin cikin hakki na ya sarrafa inda ya dace وفيه حجة لمن يرجح الغنى غني على الفقير wannan kuma akwai hujja dangane da wanda ke fifita mawadaci akan talaka saboda malamai sun kari juna ilimi suka ce talaka mai godiyan Allah shine yafi ko mawadaci talaka mai hakuri shine yafi ko mawadaci mai godiyar Allah talaka mai hakuri da mawadaci mai gode ma Allah wanne ne yafi daraja a wajen Allah eh babu fadli ta'affufi was sabri wanne ne mawadaci ya fi ko ta fi talauci kowanne ne jarraba ce daga Allah al sabir khairun amil ganiyul shakir mas'ala ce malamai suka ji wanda suke gani zuhad wanda suke suna sun gani ke ganin duniya ba komai bace suka ce gwanda mutum ya zamo talaka yana yana hakuri ya samu daman bin Allah dukiya ba za ta zo ta hana shi bin Allah ba ba za ta zo ta sa kaza kaza kaza ba kama fa alama kaman yanda wa ya fara ma yalqim ibn jamil illa an kana faqiran fa agnahu Allah dangane da kisa ibn jamil kai wani lokaci ne masa alheri lokacin da yake baya da shi ko lokacin da ya samu a dangane da shi lokacin talauci ya masa alkhairi ko lokacin wadata saboda me saboda lokacin talauci yana tare da manzo Allah yana wajen wa'azi da shi ake zuwa musuluntar da maguzawa da shi ake zuwa wa'azin kasa da shi ake zuwa wa'azin laddi da shi ake zuwa ko ina har ya samu daman ya roki manzo Allah ya ce ya manzo Allah a rokan min Allah na samu kuɗi da manzo Allah ya rokan masa Allah ya samu kuɗi sai ya wadatu yanzu masallaci ma ba shi da daman zuwa saboda za a yi balance an kawo kaza an kawo tela an kawo check balance ya zo kafin a tashi magaruba ta yi an buga shida da rabi sai a yi sallah kofar bakin gaji ko kofar gida har shekara ta kewa manzo Allah ya aika ce to ka bada zakka ai wannan halin kun san halin abin ba a cewa komai halin yau halin sha'anin bankunan nan ai kaza kaza kaza kaza kaza sai manzo Allah ce ma yanqimu ibn jamil illa an kana faqiran fa abnahu Allah dangane da ibn jamil lokacin da yake cikin talauci da lokacin da ya wadata wanne ne fi masa alkhairi to sai yasa ba za ka yi yanke ka ce talauci ne yafi ko wadata ko wadata ce tafi ba dangane da duk jarraba ce talakan da ya hakuri ya ci jarraba wajen Allah madaukakin sarki to shi fi masa mawadacin da ya gode ma Allah ya ci jarraba wajen Allah madaukakin sarki shi ya fi masa mun gane ko to haka ne ko eh wadatar shi alheri ga wanda zai gode ko wanda ba zai gode ba kuma fa wanda zai hana zakka fa والذين يكنزون الذهب والفضة sai aka ce me fabashirhum yawma yuhma fi nari jahannama فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما بهذا بني wannan wadata tafi masa alheri ka ce ya fi alheri mutlakan babu mun gane kuma ka ce wadatan ya fi alheri mutlakan babu ka ce talaucin ya fi alheri mutlakan babu sai wanne ne ya tsirar da kai wajen Allah shi ne abin da eh. mun gane ko babu fadli ta'affufi wa sabr babin da ya zo na bayanin fadlan kamewa da kuma hakuri قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه yace wa'ansu mutane cikin lansarawa mutanen madina sun roki manzon Allah sun tambayi manzon Allah sai ba su thumma sa'aluhu fa'atahu sa'annan suka sake roka kuma tambaya sai manzon Allah ya ba su hatta idza da ma indahu sai da ya ba su har abin da kenan ya kare kala sai manza Allah ce ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum ai duk abin da nake da shi na alkhairi ba zan boye ban mika muku zan yi wa may yastafif yu'iffahu Allah wanda ya kame Allah zai kama zai zai dora shi akan kamewa ma'ana in ka saba da kamewa baka bayyana talaucinka baka roko sai ga Allah ya baka wadan zuci sai ga Allah ya rufa ma asiri wa man yastagni yuknihi Allah wanda kuma yake yake gani wanda ya nemi wadata Allah zai wadatar da shi mun gane ko wa man yasbir yusabbiruhu Allah wanda ya koya ma kansa hakuri sai kaga Allah ya ya sa yana iya yin hakuri din wa ma utiya ahadun min ata'il khairun wa awsa'u min as-sabr sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba ba mutum wani baiwa ko alkhairi da fi alkhairi ba kamar hakuri duk abin da za a baka Allah bai baka hakuri ba baka ci baka baka isa ba har Allah baka hakuri to Allah baka alkhairi mai yawa saboda me saboda yace inna ma yuwaffas sabiruna masu sallah za a ba su a auna masu azumi za a ba su a auna masu hajji za a ba su a auna masu umra za a ba su a auna masu bin yayi za a ba su sai an auna masu komai za a ba su sai an auna kilo nawa ne ko ko nawa ne amma masu hakuri ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu hakuri su ana ba su ne tulawa ake ba au ana dura ana tulawa ne ba auna قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو باب في الكفاف والقناعه ya zo na kamawa da kana'a wadan zuci mutum ya karfin hali duk sa'an da kake bayyana talauci jarraba ce Allah madauke sarki ke ba sai jarrabi ka da bukatan wani abu baka da shi sai ka ka halatta maka ka ko ka ce lalle sai ka samu wannan abin sai ka je ka zubar da mutuncin ka karoka da a ce wannan ita ce bukatar ka ka gama kana gama wannan gobe kuma wata bukatar za ta tashi sai ita ma ka je kai mata mai kana gama kuma wata bukatar ta tashi sai kai mata mai to kawaye gari ka zama maroki kenan in kai karfin hali na farko bukatar za ta zo ta wuce shi kenan kai karfin hali kenan duk wani abin da ya zo kuma ba zai fi karfin ka ba zai kai hakuri har Allah ya zo ya baka abin da ya biya maka bukata mun gane ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرهبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad aflaha man aslama tabbas wanda ya musulunta ya ya rabauta wa ruzika kafafan aka bashi aka azurta masa wadan zuci wa qanna'ahu Allah bima atahu kuma Allah ya sa ya wadatu da abin da Allah ya bashi bai sa bai kwallafa bai sa rai kan abin da ke wani annu wa'ansu ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش وحول السند قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن أمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم يتيم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا yace ya Allah madaukin sarki ka sa arzikin iyalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai wadatar da su ne daidai su hakura ba wai yadda zai yawa ya shagalar da su ba alqutu ma yasuddu rama wanda zai biya muku zai biya ma bukata kai shi karfe da matarka da ƴaƴan kuci duk sa na kawai gari a samu abin da za karya da rana safi abin da za a ci da daddare a samu abin da za a ci a tufa a asiri ba lallai sai an tara dukiya mai dimbin yawa eh gashi manzo Allah yayi kuwa babu i'ta'i man sa'ala bi fuhshin wa ghilza babin da yazo na wanda yazo ya roka ya tsananta ya yi abin da ya nuna wauta kar a kalli abin da yi. a bashi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya cancanci a bashi a bashi mun gane ko قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كربوا سيدنا عمر بن الخطاب الله يكرم سداشي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما من الله يا رب يا رب يا باواني يا باواني يا باواني فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم sai ce wallahi ya manzo Allah ai wa'ansu wa'annan sun wa'ansu sun fi wa'annan cancanta wa'anda ka ba kala innahum hayyaruni an yas'aluni bil fuhshi aw yubakhiluni falastu bi bakhil sai ce abinda yasa na ba su min zabi ne na dole za su zo su yi abin da bai dace ba su sa na yi rowa na na ki ba su ni kuma ba marowaci ne. to shi yasa sai na rinjaye shi sai na ba su قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا وهول السند قال وحدثني يونس ابن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال an karbo daga sayyiduna Anas dan Maliku Allah ya kara masa dace kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na kasance tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi rida'un najraniyun khalidul hashiya manzon Allah ya rata ya bargo sakan najrana mai kaushi mai kauri fa adrakahu arabiyun fadahu bi rida'ihi jabzatan shadida sai wani balarabin kawai yazo zai kama bargon fi manzon Allah sai ya ja da karfi har aka ga alaman jan a wuyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نظرت إلى صفحات عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشة الرداء yace da naga allon wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sai ga alama inda aka ja din gashi wanda ya ja wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yafin ya bar alama akan manzo Allah yayi ladabi kenan ko ya munna ladabi min shiddati jabazi saboda tsananin ja da da karfi thumma qala manzo Allah na tafiya sai mutum ya kama mayafi sai ja sannan ya Muhammad murni min malillahi allazi inda a wata riwaya ya muhammad a'tini min malillahi la min mali abik wala min mali ummi eh. yace ya muhammad ka bani daga dukiyar Allah da ke ka ke tare da kai فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من زال الله يوايه وحكا ده كيش فضحك زي من زال الله يداريا ثم أمر له بعطا يشي كباش كباش kwatanta ka gani ko zai wuya manzon Allah na tafiya yazo ya ja mayafin har alama ta fito sannan kuma ce ya Muhammad yace ya Rasulullah ya Nabi Allah ya ha ya Muhammad atini min malillahi alladhi indak hmm. ka bani daga dukiyar Allah da ke wajenka dukiyar Allah ce ka bani muna ladabi nawa kenan jan mayafin da ce me ya Muhammad sannan yace atini min malillahi alladhi indak wannan abin da ya fada gaskiya ne abin da ya fada gaskiya ya fada to amma akwai ladabi a ciki قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام وحول السند قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار وحول السند قال وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وفي حديث إكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبزه جبزه إليه جبزة رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نهر الأعرابي يجي سيدي جاو سيدي من الله يداو هر كان كرجين متنا yana bayan sa kenan ya jawo shi da karfi وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا رواية جامع الله سيدا ما يفي كيكي ربي سوره من الله ربي كميسي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن عن المسور بن مخرمة أنه قال أنكر بودك مسور دم مخرمة يتي قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يؤتي مخرمة شيئا manzo Allah ya rarraba riguna da tufofi ya rabba mutane to bai ba makarma komai ba ba aje ma makarma ba an ba waɗanda ke akwai fa qala makarma sai makarma yace ya bunayya in taliq bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fantalaqtu sai makarma yace ma dan sa zo mu tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zo suka tafi wajen manzon Allah qala udkhul fadhu yace shiga ka kira min shi Hmm. manzo Allah ya rabu bai bashi ba sai ya dauki ɗansa ya sa gaba ba tafi muka je shi kaka kira mai shi qala fada autuhu lahu sai na je na ce ana kira fa kharaja ilaihi wa ilai wa alaihi qaba'un minha sai manzo Allah da ya ji muryar maharma ya san wahayi ne kwarewa cikin rayuwa hmm. ko wanne ne manzo Allah ya iya ba haka bane je kaka ce shi kaka ce ina ka kira min shi sai aka shiga aka kira manzon Allah da ya ji muryar mahrama ya san abin da ke tafi ko wahayi ne ko menene sai ya dauki tufa ɗaya ya boye ya ga hannunsa yana zuwa faqala khaba'atu hadha lak sai ce ya mahrama wannan ne abin da na boye ma na boye ma wannan ne ga ta gashi sallallahu alaihi wasallam qala fa nazara ilaihi sai mahrama ya kalla faqala radiya mahrama yace mahrama ya yarda an gode an gamsu ma'ana da ba aje mana ba ba dama kenan yasa manzon Allah ya fi kowa sanin siyasar rayuwar duniya fasasa bi zakal halkali nan wa shirkan فصاص بذاك الخلق لينا وشدة يس يما متعني سياسة in duk inda ake son ayi tsanani kai sassauci baka kware ba duk inda ake son ayi sassauci in ka tsananta baka kware ba yasa kai tsanani inda ake bukatar tsanani kai sassauci inda ake bukatar sassauci to shine ka kware kito abinda manzon Allah ya hada kenan inda ake bukatar tsanani a tsananta inda ake bukatar sassauci a sassauta inda ake bukatar hakuri ayi hakuri to shi abinda ake ce siyasa amma wannan abubuwan da ake yanzu ba sunansa siyasa ba ko sunansa me eh duk waɗanda ke maganar kar karya faske tun daga turawa har bakakin mutane eh. duk waɗanda ke maganar demokradiyya ina ma nan demokradiyya ina ma nan to waye da yanci suwa wa ke rike da tutan jagoranci a demokuraɗiyya tuwa ta ba shi yanci akwai azzalima sama da amerika akwai yan ta'adda sama da su to ya kuma za a ce demokrasiya kariya suke wallahi fi sabin sabilillah kariya suke eh. zalunci da zunzurutun zalunci kuma kuma yana da lokaci eh قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية في أنك منذ الله كايا تفار أبو بوا فقال أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يؤتينا منها شيئا sai maharama ya ce mu tafi ka zo mu tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa ya ba mu wani abu cikin abin da aka kawo qala fa qama abi ala albabi fatakallama yace muna zuwa sai mahaifina ya tsaya bakin kofa sai magana fa arafa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sautahu sai manzo Allah ya gane sautin muryan mahaifinsa fa kharaja ma'ahu qaba'un wa huwa yurihi mahasinahu sai manzo Allah ya fito da tufa yana nuna mai kyau ai wannan tufar mai kyau ce kai na zaban ma na aje ma na boye ma wa huwa yaqulu khaba'tu hadha laka khaba'tu hadha laka sai mahrama yace radiya mahrama an ga an gamsu an gode kenan ko shi sa kai man kana gida kaji ai sallama ka lura da waye ke sallama din nan ke ka san me yazo ma kenan ko in kana so a zauna lafiya sai ka sai kai tanadi ba haka bane eto eh. Eh, <laughs> eh to wa'annan maganganun wannan magana da wanda ya jari ganda da jafa'i da wanda ya ce ya manzan Allah wannan rabon da aka yi ba ya adalci ba duk suna tafi a eh. wannan da ya ja rigar ai mas'ala ta manzo Allah yana wai da ya ga dan kauye ne sai yaya so da dan birni ne da Usman ne fa da Abubakar ne da Ali da dan birni sai yaya ba ma za su yi ba ko kana jiya sai ga ai wannan daga silaitan karkar yake sai ka yaya sai ka yi fushi kai ma ka zama shi kenan sai ka yaya sai ka yi murmushi kai dariya me ke tafe da kai ne ai kaza kaza kaza kai sai shi kenan kwantar da ka an gama sai a je a dauko a bashi sai kama hanya ya me ya tafi ba an gama ba babu da ita man yukhafu ala imanihi babin da ke bayani cewa za a ba za a baiwa mutum saboda ana gudun cewa in ba a bashi ba mai yiwa ya rike ko ya rasa imaninsa to sai manzon Allah ya bashi dan ya kare masa imaninsa ba wai dan ya fi sassa ba manzon Allah ya tabbatar da imanin ka lafiya lafiya ba ko bai baka ba abin da zai same ka yana shi manzon Allah na shakka wani ba a bashi ba imanin sa zai rauni sai manzon Allah ya dauko ya bashi saboda ya kare masa imanin sa baya nuna cewa manzon Allah ya ta shi akan ka kenan ko ya fi son shi da kai ala hadathana al-hasan ibn ali al-hulwani وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم راحة وأنا جالس فيه سعد يشي من زال الله يأوكي أبوه يبا متاني راحة متى جماعة زوا ترحة يبا ونه يبا ونه يبا ونه نازل نتاري قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يؤته Allah da ya ba wannan ya sai ya bar mutum ɗaya bai bashi ba wa huwa ilayya ni kuma na fi iya na wannan da aka baɗi na fi ganin imanin shi na fi yadda da addininsa na fi gamsuwa da shi فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لا أراه مؤمنا sai na tashi sa'ad sai na je wajen manzon Allah ne masa rada na masa akin kudi nace ya manzon Allah me yasa me hana ka bawa ne wallahi inni la arahu mu'minan ne ina ganin wani mu'mini ne na san ne sai manzon Allah ce au musliman ko dai musulmi ba a yi mutum da imani sai musulunci saboda me saboda imani shine an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa an tumina bi qadari khairihi wa sharrihi duk abin in a ina suke a zuci banda Allah yake ganin zuciya musulunci kuwa an shahada. Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tuti zakat wa tasum ramadan wa tahujjul baiti idan sabila wannan duk zahirai ne ana ganin su shi yasa ka da cewa musulmi ne amma ka kai yakini imani ne shaidan nan ko fasakatu qalilan shi yasa da yace sai na shuru abin ya daure min kai zuwa can ɗaya sai na ga kai wani mumini ne na san shi mumini ne da shi ake komai da shi ake komai ga kaza ga kaza ga komai ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ma أعلم منه فقلت ya رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا قال أو مسلما يا من الله me halaka ba bawa ne wallahi ni ina ganin mumini ne na tabbatar da mumini ne sai manzo Allah ce a ko dai musulmi zaka yi masa shaidar musulunci amma ba shaidar imani ba sannan sai manzo Allah ce inni la u'tiyar rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya min yace wallahi nakan dauki abu na ba mutum wani wanda ban ba ba shi na fi so kan wanda na ba hashyata an yakubba fin an yukabba fin nari ala wajhi wanda na ba din nan gudu nake in ban bashi ba to Allah zai saka shi wuta don zai kasa hakuri zai faɗi kalma jafa'i game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi ridda in ya mutu sai ya shiga wuta wa fi hadith fulwani تكرار القول مرتين قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحول السند قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أهل ابن أخي بن شهاب وحول السند قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث الصالح عن الزهري قال حدثنا الحسن بن علي الهلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا وقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأوتي الرجل أولا رواية da manzo Allah ya yi sa'ad ya faɗa manzo Allah ya faɗa sa'ad ya faɗa su uku sai manzo Allah ya kama wuyan shaka ya ce ya kata zaka yaki zaka yi hari zaka kawo nan wallahi sa'ad na kan ba mutum abu kyauta wanda na hana na fi son shi wanda na hana shi na fi so mun gane ko babu i'ta'il mu'allafati qulubihim qulubuhum hal al-islami wa tasabbur man qawwa imanuhum yace babin da ya zo na za a baiwa waɗanda ake tara zukatan su cikin musulunci ana rarrashe su wanda kuma imanin ya karfi sai a ce kai hakuri wannan lokacin da abin da ya samu waɗannan da ake shakka in ba samu ba dama abin da ya kawo su kenan in ba samu bari da za su yi isa bara a basu sai kuma da imanin kai karfi yi hakuri har wani lokacin za a samu za a baka ma'ana kai kana da kai kana da jari na hakuri za ka yi su kuma ba su da hakuri da za su yi in ba danka musu aka yi ba to kaga siyasa yadda manzo Allah ke tafiyar da rayuwar kowa manzo Allah nashi ne kowa kowa na manzo Allah ne kuma kowa manzo Allah na neman ya tsira da shi daga azaban Allah mun gane ko قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم هنين ويوم هنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن فلم تغن عنكم شيئا manzan Allah suka ce wani mutum wa'yansu mutane cikin mutanen lansara mutanen madina suka faɗa ranar da aka yakin hunain hina afa Allahu ala rasulihi min amwali hawazina ma afa'a da Allah sai ya sa aka samu riban yaki cikin dukiyar bani hawazin da waɗansu su fata fika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuqti rijalan min quraish da aka samu sai manzo Allah kama ya ɗibi wannan ya ba qurayshawa ya ɗibi wannan ya ba qurayshawa ya ɗibi wannan ya ba qurayshawa kowane bakuraishi manzo Allah zai bashi sai bashi rakumi 100 ɗebo rakumi 100 a bawa ne a ɗebo rakumi 100 a bawa ne a ɗebo rakumi 100 a bawa ne min al-ibli fa qalu sai suka ce yaghshiru Allah li rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji wata addu'a Allah ya gafarta ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu'ti quraishan wa yatrukuna yana raba ma quraishawa murakuma 100 mu ya kyale mu wasu yufuna taqturu min dima'ihi ga ta kubba ba su bushe ba daga jinin mutanen quraishawa da muka je muka yake su mun je mun yaki quraishawa ne aka samu riba cikin bani hawazin to quraishawa da ke cikin musulunci kuma a dauka ana ba su wannan rakumi 100 wannan rakumi 100 to mu mutanen madina lansara me ya rabu mu a ciki kamar abin su kenan dukiyar su kenan aka dauka kamar mayar musu yace Allah ya gafarta manzo Allah yanzu ya ɗebi riban yaki yana ba Qurayshawa yanzu yanzu muka gama yaki da su ga takubbun ma basu bushe daga jin basu bushe ba daga jinin su to abin da bai la'akari da shi shine waɗanda ake baiwa din nan sune kafiran su suka yake ku to amma sai yana ganin Qurayshawa ne duka dangin juna ne wayancin kafirai wannan muminai mu kuma lansarawa ne mu muka zo muka yaki Qurayshawa da mu da ƴan uwansu musulmai to a nashi azancin ana gama mu ne yafi kamata a baiwa ko يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقتل من دمائهم قال انس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله sai aka je aka ba manzon Allah labari aka ce ya manzon Allah ga abin da lanzarawa suka faɗa abin da aka yi din nan ba su ji daɗinsa sa ba sun fara mai gunaguni wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya faɗa suka ce ai Allah ya ji kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu muka gama yaki da Qurayshawa kuma riban da aka samu aka ɗauka ana ba ƴan uwansu Qurayshawa mu dan sara muna zane ba abinda aka ba mu kafin sai imani ne rakumi ɗari za a ɗauka a bawa ne a dauki rakumi ɗari a bawa ne rakumi ɗari a bawa ne dan sarawa da me za mu koma suna kallon ikon Allah ba komai imani ka zaka ji daɗi ba amma akwai bambanci tsakanin wanda ya kame bakin sa tunda manzon Allah ne da wanda ya kasa hakuri har ya faɗa ba haka bane yace amma masu hankali a cikin mu masu fada a cikin mu malamai a cikin mu ba abin da suka ci wa amma unasu minna hadifatu asnanahum amma yan bana a cikin mu shekararru a cikin mu ba abin da suka fada amma yan bana masu karancin shekaru wanda hankalin su bai cika ba قالوا سيسكتي يغفر الله لرسوله يؤتي قريشا ويتركنا abinda sai suka faɗa musu abinda ƴan bana suka faɗa masu ƙananan shekaru a ƙarancin shekaru suka faɗa wasu yufuna taqturu min dima'ihim wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce fa inni u'ti rijalan hadidi ahadin bi kufri yace nikan ba waɗansu mutane waɗanda ba su jibba su dade ba da shiga musulunci ata'allafuhum ina tattara hankul imanin zukatansu ba na son imanin su rauni ba na son su ridda sa'an nan sai ce afala tardauna an yadhhaba an-nasu bil amwali wa tarji'una ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane dan tsara kan ba mutane don na kare musu imanin su ba dan na fifita su akan ku ba yanzu ba za ku yi murna ba mutane su ɗauki rakuma da kuɗi su tafi makka ku kuma ku dawo madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah da rakuma da kuɗi da dukiya wanne ne yafi muku fa wallahi sai manzon Allah ya rantsa ya ce na rantsa da Allah lama tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi manzon Allah ce na rantsa da Allah abinda za ku juya ku koma da shi a gidanku Madina yafi abinda za su ɗauka su tafi da shi gidajensu a Makka fa qalu bala ya rasulullahi qad radina sun ce ya manzo Allah mun yadda mun yadda hankalin su ya kwale qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innakum satajiduna usratan shadidatan fasbiru sai manzo Allah ce ya ku mutanen Lansara mutanen Madina karshen zamani lokaci zai zo za ku ga ana fifita kai akan ku ba a mutane suna fifita kansu akan abinda nake nema a gare ku fasbiru ku yi hakuri hatta talqaw wa rasulahu har ku hadu da Allah da manzonsa ma'ana kuyi hakuri mu hadu lahira kenan fa inni ala al ina nan wajen tafki na ina jira ku qalu sanasbiru sai suka ke nuna maka cewa duniyan nan ba yadda za a yi bukatar tafiya hmm. ba daki amma sai kai hakuri mun gane ku in ba haka manzo Allah ya dauke shi su ku hakuri in ba haka ba zai iya dauko maimako ya ba wannan dari wannan dari wannan dari ya ba su 50 50 mana su ma ya ba su 50 amma abinda Allah abin abinda zai sa su samu wannan darajar ranar lakira shine hakuri da zasu da za a ba su rakuma ɗari din ko hamsin hamsin din su ci ko su sadaka ko su bayar ba zai sa su samu wannan daraja ba sai sun yi hakuri da rashin jin daɗin da suka ji don abin ya so ya saba ma hankali ko mu mutanen madina mu waje mu aka zo mu muka kare manzon Allah wallazina tabawwa uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ba haka bane kuma muka tashi da takubban mu da yayan mu da komai muka je muka yaki mutanen makka muka ci su yaki aka dai riban yaki kuma shi azabi a tsintsince mutanen makka a cikin mu quraisha kuma a raba musu riban yaki ma'ana har yanzu dai ta koma makka kenan ba haka bane to shine sai manzon Allah ya kirawo su sai da suka nazu sai fassara musu abinda hankalin su bi zahirin abinda aka aikata suna ganin kamar an kware su amma a ƙashin gaskiya riba suka ci ko hasara suke yi قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك انه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازنا واقتص الحديث بمثله غير أنه قال قال أنس فلم نصبر a wannan riwaya sai ce sai muka kasa hakuri mu Madina wa qala fa amma unasun hadithatu asnanuhum qala wa haddathani zuhair bin harb ibrahim qala haddathana ibn بن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال an karbo daga sayyidina Anas dan Malik Allah ya karama sa dace jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-ansara manzo Allah ne yake manzo Allah ya tattara al-ansara ya tara su waje daya fa qala sai ce afikum ahadun min ghayrikum akwai wanda ba baran sare ba a cikin ku akwai bakuraishi a cikin ku akwai mutanen kaza a cikin ku ko dukkan ku nan sarawa ne mutanen Madina ne fa qalu la sai suka ce a a dukkan mutanen Madina illa ibn ukhti lana sai dai dan ɗan uwan mu wata cikin mu shi ya haifi da shi ne ya zama da muke gani ciki shi ne ba balan sare wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ibna ukhtil qaumin minhum eh, lallai dan yar uwar mutane yana cikin su mun gane ku ƴaƴan ƴaƴa mata sun zama mai kenan sun zama yan uwa ba haka bane ba kamar yadda aka ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijal al aba'idi fi inna ibn ukhti al qaumi minhum mun gane ko saboda mun karanta cikin Tirmidhi da Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikasa al Hasan wal Husayn daga ƴaƴa maza suke ko ƴa mace amma manzo Allah ce inna ibni hadha sayyid inna ibni hadha sayyidun mana dan ya mace ya zama dan ne kenan ya zama jika kenan ba haka bane fa qala ce inna quraishan hadithu ahadin bi jahiliyatin wa musibatin sai manzo Allah ce abin da yake faruwa shine quraishawa ba su jima ba da shiga musulunci kuma masifa ta same su an yaƙe su an ciyar an ribace dukiyarsu an ai musu abin da ba su tsammani ba wa inni aratu an ajura hum wa ata'allafahum shi ne nake son na tsora karaya su ma'ana abin da suka rasa din nan na kwantar musu da hankali na tara hankalin imani su amma tarzauna an yarji an nasu bid duniya wa tarji'una bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ba za ku yarda ba mutane su kuma garuruwansu gidajensu da duniya da kuɗi da rakuma ku ku dawo madina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama لو سلك الناس واديا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار زي ما الله والله da mutane za su shiga hanya kwari suna tafiya lansara su shiga wata hanya karama hanyar lansara za shiga ma'ana da mutane duk su kama wata hanya lansara su kama wata hanya daban manzo Allah ce hanyar lansara za shiga ma'ana tare da su zan tafi wannan duk baya nuna darajar mutanen Madina amma duk da wannan darajar sai da manzo Allah ce su yi mai su yi hakuri dole sai kai hakuri kana son bukatar ka tafiya haka manzo Allah ce inna nasra ma'a sabr wa inna ma'a al-usri yusra قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن أبي التياه قال سمعت أنس بن مالك قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش إذا أكبر مكة ثم الله يربى ريبا يجي يبا قريشاوة فقالت الأنصار سيلا سارا سكتي إن هذا لهو العجب lalle wannan shi ne abin mamaki yanzu yanzu mu gama yaki da su ga takubban mu ma ba su rushe ba daga jinin su kuma a dauke abin ana raba mutane su ƴan uwansu inna na takur min dima'ihim wa inna ganaimana turaddu alayhi kun ji wani sajja da ke inna na takur min dima'ihim suka ce ta kubba munafiq ba su bushe ba ma da jinin su sa'annan kuma riban da muka ci ana raba musu fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa jama'a sai labari ya sama manzon Allah sai manzon Allah ya tara mutanen Madina lasarawa kenan fa qala sai manzon Allah ce mallazi balagani anku qalu huwa allazi balagaka saboda ba sa kariya da manzo Allah ya tambaye su me naji ana cewa kuna fada abin da kaji din nan abin da muka faɗa <laughs> na wani irin jawabi menene na ji an an aka ce kuna faɗa in ka ce abin da an ce mun faɗa din nan in eh, mun faɗa haka muka faɗa wa kanu la yakzibuna ba sa kariya قال لمن ذلك أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا, واديا أو شعبا لسلكوا وادي الأنصار أو شعب الأنصار قال حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك قال لما كان يوم هنين أقبلت هوازن وغطفان بزراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء يتي عند أكياكن da hunain hawazin da bani bani hawazin da bani qatafan duk suka tattaro suka zo da ƴaƴansu da su da komai da komansu da dabbobin manzon Allah kuma na tare da sojoji asharata alafin wa ma'ahu tulaqa'a talakawa na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talakawa su ne wanda suka musulunta ranar yawma fathi makka ranar da aka bude makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma za ta zunnuna anni fa'ilun bikum qalu akhun ibnu akhi ibnu kaza kaza sai manzon Allah ce izhabu fa antum tulaba ku tafi ku talakawa ne an sake fa adbaru anhu hatta baqiya wahdahu da aka je ana yaki yaki yaki mutum dubu goma ɗin da talakawa ɗin suna tare da manzon Allah kowa sai da ya dare sai da manza Allah ya saura shi kadai a fagen fama qala fanada yawma idhin nida'aini lam yakhlid bainahuma shay'an qala yi sai manzon Allah ya kira da ya kalli dama ya kira ya kalli da ya kira shi ya ansar ya ku taron lansarawa nahnu ma'ak albishirinka muna nan daren da kai tare da kai daren da kan tare da kai mutanen makka sun talakawa sun gudu kenan ko mutanen madina sun suka saura tare da manzo Allah yace ya ma'ashar al-ansar suka ce labbaika ya rasulullahi abshir wa nahnu ma'ak albishir muna tare da kai daren da kan ba za mu rabu da kai ba قال ثم an yi sun maltafata an yi tsari ba kala ya ma'ashar ansa kalu labbai ka ya rasulallahi abishir na hannu ma'ak kala wa huwa ala bagladin bai za'a fana zala fa kala yana kan alfadarinsa fara alfadarinsa sai sauke ce ana abdullahi wa rasuluhu ni ne bawan allah ne kuma manzansa ne fan hazamal mushriku sai mushrikai suka karye suka aka ci su yaki Allah karye taron amirka da Ingila kamar yadda Amin. wa asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ganaima kasira sai manzon Allah da sahabbai suka samu riban yaki mai din biyawa sama fil muhajirina wa tulaqa sai manzon Allah ya raba ma mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina Sannan kuma da talakawa waɗanda suka musulunta ranar da aka bude makka din sai manzon Allah ya dauki riban yaki din ya raba musu a lokacin da yaki ya yaki naski sun dare sun jaji ko Wa walam yu'til ansara shay'an lansara kuma ba abinda aka ba su فقالت الأنصار إن كانت الشدة فنحن ندعى ونؤتى الغنائم وتؤتى الغنائم غيرنا kun ji ko in kana shiddatu fa nahnu nud'a lokacin da yaki yayyaki mutanen makka suka gudu suka koye manzo Allah wa ya kira ya ma'ashar al-ansar qalu labbaika abshir wa nahnu ma'ak da aka gama aka zo aka raba riban yaki aka ba su ce in tsanani tsanani mu ake kira amma an samu abu kaza wa'in sake ba ba ka isa ba kowa ne ka tara dan adam ka kace shi ma biyayya ɗari bisa ɗari kowa ka same shi da kake so dan adam sai Allah ne halitta wa fil isra'iliyat wallahu a'lam bi sihhati dalika ina ma nazkuruhu bil <laughs> istinasa. Hmm. annabi Musa ya ce ya Allah wa rajin sarki daraja ɗaya nake uku a bani a bani daraja da babu wanda zai zabe ni ba wanda zai ga laifi ba wanda zai ya Allah ya annabi Musa ya Musa ni da na halicci halitta na ni fa ni ma haka bai faru gare ni ba ga yahuda sun ce yadullahi mahdura inna allaha faqirun wa nahnu aghniya to kai kace zaga manzon Allah kenan ga gaji abin da suka faɗa bayan sun ce abshir wa nahnu ma'ak da suka ga abin da ya saba mu hankalin su sai suka ce in an tsanani tsanani mu ake nema amma in bukata ta biya ta fadi ga sassa sai a nemi suwa da aba manzo Allah kenan yayi hukunci ga abin da suka faɗa ku fa balaghu zalika sai labari ya isa manzo Allah sai manzo Allah ya ji ga abin da lansara suka faɗa fa jama'ahum fi qubbatin fa ya ma'ashara ansari ma balaga ne anku fa sakatu fa ya ma'ashara al-ansar ama tardawna an yadhhaba an-nasu bid-dunya wa tadhhabuna bi muhammadin tahuduna ila buyutikum ya mutanen lansarawa ba za ku yadda mutane su je da kuɗi da duniya ko ku rabauta da manzon Allah ku je da shi gidanku ba yanzu manza Allah tare da ku za ni fa Madina ni ba fi muku abin da aka bar musu ba قالوا بلى يا رسول الله رضينا قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك قال وأين أغيب عنه mai kai kana nan aka yi wannan ya me zai sa na me zai hana ni zuwa wajen ina na ubaidullahi ibn umara wa muhammad ibn abd al'ala قال ابن معاذ حدثنا المؤتمر ابن سليمان عن ابيه قال حدثني سميد عن انس بن مالك قال افتتحنا مكه يتي من بود مكه ثم انا غزونا هنينا سالنا مكه فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت sai mushrikai suka zo da safu safu wanda yake mai kyau da tsari da komai da komai qala asuffat alkhairu thumma suffat almuqatila thumma suffat nisa'u min wara'i zalika aka jera dawaki kenan ko sa'an aka jera mayaka sa'an aka kawo mata bayan haka kuma suffatil ganam sannan aka kawo dabbobi nan dabbobi mana awakai da tumakai kuma suffatil na'am sannan aka kawo rakumma kala wa nahanu basharun katsirun lokacin kuma muna da yawa gad balagna sittata alafi yace mun kai dubu shida wa ala mujannibat khailina Khalid ibn Walid a gefen dawakin mu inda aka tsara yaki wa'annan suna kaza wa'annan na kaza to ga Khalid ibn Walid yana gefe ko da ko hagu yana wani gefe qala faja'al faja'alat khayruna talwa halfa zuhurina sai da waki mu suna kwade kwade baya mu suna falam nalbas an kashafat khayruna an kashafat khayruna ba a baka lokaci ba sai da mu ma'ana abar ba ma'ana kayan yakin namu da wakin saboda motsi da suke har sai da hawa da mutanen da muka ji yaka suka gano tsarin da muke suka gamu wa farratil a'rab sai larab da suka ga haka suka ga yadda tsarin mu ga yawan mu sai suka gudu wa man nas قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين ثم قال يا للأنصار يا للأنصار قال قال أنس هذا حديث أمية قال فقلنا لبيك يا رسول الله yake ya lal muhajirina ya lal muhajirina ya lal ansar ya lal ansar sai Allah sai wannan babban al'amari ne ya hada kowa ya فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يقباتا قال يتي فأيم الله نارا إلى الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله kafin mu zo masu Allah ya karya su Allah ka karya taron azalimai Allah ka karya su Allah ka karya su Allah ka girgiza su Allah ka aika musu Allahumma arsil alaihim tayran ababila yarhihim bi hijarati min sijil ka tar musu da guguwa da asifa da idanunsu ta karya حتى هدمهم الله قال فقبضنا ذلك المال يتي سيمك تار دوكيا ثم انطلقنا إلى الطائف سألنا مكة كما هي زوا طائفة فحاصرناهم أربعين ليلة مكة مكة تريس مكة مكة كتنجيس مكة مكة يمس حصاري دري أربعين باش غابت ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا سألنا مكة دار مكة مكة سوكا قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الرجل المئة من الإبل sai manzo Allah to riban da aka samu wane zo mai kake gara kuma dari wane gara kuma dari wane gara kuma dari kuma zakar baki alhadis ka hadith ka qatada wa abi tayyani wa hisham bin zaid ala hadathana muhammad ibn abi umar al-makki ala hadathana sufyan an umar bin sa'id bin masruq an abihi an abaya bin rifa'a عن رافع بن خديج قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وأيينة بن حسن والأقرع بن حابس كل كل إنسان منهم مئة من الإبل وأن الدك من الله يبقى قوة أي أتكين سراكم ما تري تري تري تري وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك akwai wani bawan Allah sahabi sai manzo sunan shi Abbas ibn Mirdas sai manzo Allah ya bashi kasa da 100 bai kai 100 ba ko kaman saba'in haka sai ba shi fa qala abbas bin mirdas sai abbas bin mirdas ya kara baki sai ya kawo ayansu abiyat yace ataj'alu nahabi wa nahaba ubayd wa nahaba ubaidi ubaydi bayna uyaynata wal akra yanzu za a sa rabona da dokin da nake hai kasa da rabon abin da aka ba wa'annan mutane فما wala بدر ya حابس يفوقان مرداسا في المجمع duk yakin da aka yi waɗannan da aka ba ba wanda ya fi ne yin abin abin a zo a gani وما كنت دون امرئ منهما ومن تحفظ اليوم لا يرفعي yace ban gaza ɗaya kowanne a cikin su ba amma yau ya manzo Allah duk wanda aka kaskantar da shi aka bashi kasa da haka ba zai taba daukaka ba qala fa atamma lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'a sai manzo Allah ya ɗebo ya ƙara masa shi ma ya samu sallallahu alaihi wasallam in waƙensa sun yi abin nan ko dabararsa ta yi kenan ko قال وحدثنا احمد بن عبد الضبي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هنين فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل وساق الحديث بنحو بنحوه وزاد وأعطى علقمة بن أولاك ابن أولاكة مئة يد صار الرأيوة كتير قائلة الرأيوة كيدا كتير ملك فكان ذاك بدوك يا كما كريكي دائما الله يبارك ملك talakawa ka dole ka samu su masu ka yan masu su masu daɗi ma'ana an ka zo biyan albashi kamata a fara da talakawa in albashin zai kare ya kai wajen kwamishinoni da ministoci da gwamnoni da shugaban kasa albashi ya kare dama su ba sa bukatar albashi suna da fiye da albashi waɗanda ke da bukatar albashi sai masu ƙarfi sun raba kafin a kawo kan talaka masu bukatar abin wanda albashin nasu baya kai sati biyu sai ya kare sace kuɗi ya kare wani irin tsari ke da'iman tsarin rayuwa mai karfi wanda Allah mun ba mun kawo misali dama da haku ba mun kawo misali duk sa da da kudi kace zaka gina gida zaka sai mota kai ne karshe wanda zai fara wanda zai mori abun fa mutane za su mora kafin kai to sai aka san haka yazo Najeriya shugaban kasa ko gwamna ko ministoci ko kwamishinoni ko tamomi waɗanda dukiyar ke hannunsu su ne suke da rikewa suna fa'idatu suna mora tara kuma yana kallo ba yadda zai yi za a taba zama lafiya za a zama lafiya ana nan ana zafi a sha tare sanyi a sha kai ana sha masu ba sa sun san ma ana zafi sun san ana wani abin nan ba abin da suka sani ana yi sa'an nan mutum yana kasuwanci shekara hamsin shekara talatin ya tara dukiya ya gada mutum ya zo da an da annada shi caman ko gwamna ko mene a cikin sati ɗaya ko shekara biyu ya fi kowa kuma garin kuɗi Ya shi za a taɓa zama lafiya in ba kamar gaske akai ba yadda za a rana lafiya ƙarya muke maka mu ka samu mulki ko ka samu ka zarce ko ka zarce wannan ya zo ko kar ya zo in kan tsari za a tafi kenan ba yadda za a tafi huta ba wanda hankalin shi kuma zai kwanta haka za ku yi ta kashe kanku kuna ta da kanku har ran da Amerika za ta gama da kaza ta gama da kaza kuma sai ta biro kanku kuna zaune za zo ana jefa bama bama ana kakkashe mutane tun da wuri sai mu naka tsari wanda zai zai sa su tura din me yasu ba abin da za su yi me za su yi ba abin da za su yi Allah ya kare ba haka bane to amma yaya rayuwar Najeriya suna tana bukatar sai tana bukatar rinka yin mutane sai da sojoji ne da yan siyasa da masu kudi da malam kowa sai ya masa sai hmm. mun gane ko ba an samu shugaban kasa a nan Najeriya kuma dan kan ne sani abasa da ya zauna gwamnati ba ya ba tura duk baya ne duk yadda suka ya shaurare su sai da karya su kare da basu taba samun shaka ba ingila din da amerika din suka faɗa suka yi suka yi kaman bai san suna yi ba hmm. kuma sai da karya su ba haka bane ba komai bane abin da tsoron su kake ji mutane biyu cikin shugabannin Najeriya suka wuce wani da wani wani da wani wallahi da sun wani da wani da sun samu kyakkyawan shawara wallahi da sai kowa ya da sai kowa ya mura cikin ne da sai addinin musulunci ya dauka da sai kowa ya ji abin nan ba sa tsoron kowa ba sa shakkan kowa kuma suna yin yadda suke gaskiya za su yi amma lokacin duk wayanda za su me suke zuwa nema muna neman kuruci muna neman alkeshi muna neman kuɗi muna neman kasa muna neman bukata ba wanda zai je ce ga abin da kasa shi kansa yake nema ba to kowa ya samu makansa mai kasa ta samu karaya ba abin da samu aka ya juya musu baya duk abin da suka fada bai taba yi kamar ya san suna yi ba za su kawo su ya ce zai juya cana eh. hankalin su ya tashi ya za su ba shi ne da ya rasu Allah shi kai suka kashe kuɗi a bata mai suna a bata mai suna a bata to da'ima mutumin Najeriya shugabanka ko dan ko dauka kurakuran su laifin sa kake gani baka gani abubuwan da yana alfanu baka gani abubuwan da yana kwarai laifukan sa kai kake gani kana ta magana kana ta magana abubuwan da kuma zo a gani kuma ba ba ruwanka da shi ba za ka bi binciki wannan ba adalci shine in ka fadi laifin da mutum ka fadi abin da yana daidai ba shine adalci ba ko ka kama bakin ka to haka za mu ta kashe kanmu muna raunana kanmu har da za su gama da kasan kaza sun gama da kaza suna nan sun gama da Filistin suna nan suna ta wahala da filistini sun dire ma Iran kada Allah ya ba su daman shiga Iran in su shiga kuma Allah ya sa ajali ne suna gama sai Iran suna gama sai Suriya sai Urdu sai Saudi Arabia duk ba wanda za su kyale in su samu wallahi ƙarya suke yi in ba ƙarya ba wai ku za su kwato ma mutanen Iraq yancin su kuma kuje kuna kashe su sannan kuje a kawo ruwan sanyi a basu a kawo abinci a basu ku kashe mutane ku karya su ku raunana su sannan kuje wai su wai su kuke ciki wani irin ƙarya ke ne ya wasu irin ƙarya ke ne me suke son kuma yanzu a fahimci rayuwar duniya قال وحدثنا احمد بن عبد الضبي قال اخبرنا ابن عيينه عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم هنين فاعطى ابا سفيان بن حرب 100 من الابل وساق الحديث بنحوه وزاد واعطى علقمه بن ابن اولاثه 100 قال وحدثنا مخلد ابن مخ... ابن خالد الشعري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الاسناد ولم يذكر في الحديث علقمة ابن أولاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن أمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هنينا قسم الغنائم لما ذا الله صلى الله عليه وسلم ياكي هنيني أكلت ياكي سيربا ريبا ياكي فأعطى المؤلفة قلوبهم فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس sai labari ya san manzo Allah cewa ma suna son a raba wani abu a basu kamar yadda aka ba mutane fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa khatabahu sai manzo Allah ya tashi masa kutuba fa hamidallaha wa asna alaihi thumma qala ya ma'shara al-ansar alam ajidukum dudlalan fa hadakum Allah bi yace ya ku ba zo na sami ku fatattu Allah ya shirya da ku da ni ba wa alatan Allah bi talakawa da sami Allah ya wadatar da ku da ni ba wa mutafarriqina fa jama'akum Allah bi kuma na zo na sami ku kara zabe ba wani abin da ke hada ku Allah ya hada ku da ni ba wa yaquluna Allah wa rasuluhu aman kalmar da suke fada kenan wa qala ala tujibuni sai manzo Allah ce ba za ku yi min jawabi ba فقالوا الله أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا وكان من الأمر كذا وكذا إذا دا كن قد ما دا كن كذا دا كذا دا كذا دا كذا لأشياء عددها زعم عمرو أن لا يحفظها فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاهد بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم الأنصار شعار والناس دثار إيش بزاف كده متعني سجدت ما كده أو كده ركما كوكو كوما جدا كده منزل الله با أي لنصارى وسونة جنفاتا sauran mutane kuma babban riga me bambanci tsakanin jamfa babban riga shi ne yake kusa da kai yake taba jikinka yace lansarawa su ne jamfata sa'an nan kuma sauran jama'a babban riga walau la hijratu lakuntum ra'an min al-ansar ba dan darajar da ke cikin hijira ba da na zamo ɗaya daga cikin lansarawa walau salakan nasu wajiyan wa shiban la salaktu wajiyal ansar wa shi'aba innakum satalqawna ba'di afratan yace manzo Allah ce muku ba karshen zamani za ku zo ku ga mutane na fifita kansu akan su manta da ku abinda nake nema gare ku fasbiru hatta talqawni al-hawd ku hakuri har mu zo ku hadu da ni a wajen tafkina to nan za a nuna muku gata insha Allah Allah shayar da mu daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم هنين أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة sai maza Allah ya fifita wasu mutane rarraba ya basu فأعطى الأقرى بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة سيفي في ذابيس يباس فقال رجل سيونتينيتي والله إن هذه لقسمة ما أدل فيها يعني والله وأن الربو أطيبا يا أدلتي بفأتي وما أريد فيها وجه الله بدن الله أطيبا wane mutum ji rayuwa ko ce wane mutum ji rayuwa ko in ji mutuwa ake faɗa ku ji rayuwa ai mu rayuwa muke ya ce wallahi wannan rabon ba ya adalci ba kuma ba don Allah aka yi ba mana in ba ya adalci ba me aka yi zalunci in ba don Allah ba aka yi da mai aka yi riya abu biyu kenan ya hala fakultu mai riwaya ya ce Anas kenan ko wane ne mai riwayar abdullahi zai ce wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi zan ba manza Allah labarin abin da ka faɗa ba ya adalci ba kuma ba dan Allah akai ba qala fa tuhu fa ma bima qala ce sai na zo kiriyar sai na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da wani ya faɗa قال فتغير وجهه حتى كان كالسرف ce ina faɗa masa sai wuska manzo Allah ta canza kamar rina fuska aka ta canza kuma kala sa'annan sai manza Allah ce faman adilu in lam ya ya'dilu Allah wa rasuluhu to waye zai adalci in Allah da manzon sa sai adalci ina na wannan magana ke faman adilu idza lam ya ya'dilu Allah wa rasuluhu manzo Allah shi ya raba ya bayar aka ce bai adalci ba sai manzo Allah wa yace to wa zai adalci in Allah da manzon sa sai adalci ba ina ma na wannan magana ga ma'ana rabon da manzon Allah ya akan san zuciya ko wahayi wahayi eh. zancen ba ya adalci ba bai magana ba ya adalci ba ta taso ba ta taso ba magana ba dan Allah kai ba kuma ya ta taso saboda wahayi ne daga Allah abinda Allah ce yake ne yake kuma ya Allah ba kuma Allah ne ya raba ya bare za a ce ba ya adalci ba fa man ya ajil illam ya ajil Allah wa rasuluhu qala kuma qala yarhamullahu Musa kai magana da aka fada abin ya kai ya kai ya kai sai manzo Allah ya yarhamullah Musa Allah ya ji kan annabi Musa qad uziya bi akthara min hadha fa sabar duk sa'an da aka fada ma abin da ya bata ma yake yarhamullah Musa ko yarhamullah Muhammadan laqad uziya bi akthara min hadha fa sabara babu dabara babu magani irin wa'annan abubuwa sai hakuri wa ba da za a yi ka samu hakuri har sai ka karanta tarihi ana fara sai manzo Allah ya yarhamu Allah Musa laqad utiya bi akthara min hadha fa sabara قال la لا جرم لا أرفع إليه بعد هذا حديثا sai ce daga yau ba zan taba ɗaukar wata magana da aka faɗa ta manzo Allah ba na na faɗa masa don ya garan manzo Allah ya faɗi kira manzo Allah bai ji ba ai ransa ba zai faɗi sai kai maka ɗauki karin magana ko duk sa'an aka jejjefo maka sai ka ce yarhamullahu rahimallahu Musa laqad uziya bi aktsara min hadha asaba la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah aka ce ya qaumi lima ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum duk wanda Allah ya jarabe shi da yahuda ya shiga amma annabi isa da yake al'amarin su da sauki wa yi kala isa bin maryama ya bani isra'ila inni fara manzanci wannan maganganu sun bambata al'ummar da aka aika annabi zuwa gare su da al'umma annabi isa annabi Musa ce ya kauni lima tukununa ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum dan mai kuke min izaya kuma kun san cewa ni manzon Allah ne a wurin ku akwai tsanani ko akwai ja'ir akwai menene ko nan kuma yace wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan ila ba haka bane wanne ne yafi sauki wanne ne yafi tsanani na annabi isa ya sauki na annabi isa ya tsanani ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياب عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسارته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له يجي أنا فدا من الله سيكشي har sai da fuskar ta canza har na gani in cewa ina ma da ban faɗa manzon Allah ba قال ثم قال قد أوتي موسى بأكثر من هذا فصدق ashe abin da zai taimaka ba ka iya yin hakuri ka san cewa akwai wani da ya gabace ka shi ma ai masa yayi hakuri in ba haka ba yaya zaka ka jurewa kana ganin cewa dan mai wani zai kaza dan mai wani zai ya isa bai ta ba sai ka bi wannan kai ma ba sai ka ce rahimallahu musa laqad tuji bi akthara min hadha asaba abinda manzo Allah ya faɗa ke saboda abinda ke gaban shi kai kuma me ke gaban ka sai ka cewa rahimallahu محمد صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا ba labarin wa ba labarin da ai manzo Allah bai hana shi dan mai kaba da ne da yaga yadda abin ya bata manzo Allah rai kuma ba ta son su manzo Allah ba ta yace ba zan koma ganin an fara manzo Allah na abin fara masa sai na kyale shi haka dai tafi da abin mun gane ko to wayannan da sai jafa'i game da manzo Allah mallaka ya ka bayanin su in jafa'i in yayi ne dan kaza me ke hukuncin sa in yayi kaza menene hukuncin sa ya akai wannan da ya fada haka yayi ridda ko bai wanda ya manzo Allah jafa'i irin wannan yayi ridda ko bai yarda ba to menene hukuncin wa'annan ya ba ya musu hukuncin ridda ba me ya hana yi musu hukuncin ridda me yasa kaza kaza kaza duk ba abin da duk ba ba eh, amma da zo ya tattauna wa'annan malamai sun tattauna wa'annan baki daya suka ciccire maganganu yadda abin da yasa ba ba su hukuncin ridda ba abin da yasa ba ba su hukuncin kaza kaza kaza ba insha Allah bayan an gama zabe insha Allah ko ranar Lahadi za mu dawo ko insha Allah ranar Lahadi ko ran Asabar za a yi zabe muna hutu kenan ko saboda kowa ya je ya kara ƙuri'arsa ko sa'annan kuma ranar Lahadi mu dawo karatu ¿A saber usted lo que es? to Allah ya sa a yi zabe lafiya a wanye lafiya wa'annan azzalumai da ke so su gayyara su kawo cikas a rayuwar duniya Allah ka maida aniyan su akan Allah ka taimaki hizbullah karkashin jagorancin as-sayyid Hassan Nasrullah a Beirut Allah madaukin sarki ka taimaki Falastinawa Allah ka taimaki musulmai a Afghanistan da Shishan da Kashmir duk inda ake galaza musulmai Allah ka sa karshen wahalar kenan ya iso Allah ya sa lokacin karyewar azzalumai ya kai kenan ya Allah kuma Allah ka ba mu damana mai albarka da mana ta ruwa da damana ta zabe Allah ka zaba mana abin da yafi abin da yafi alkhairi Allah ka zaba mana Najeriya al'um shugabanni waɗanda za su musu jagoranci abin koyi ya su zuwa tsira da aminci ba zuwa azaba da fitina ba Allah ka zaba mana abin da yafi alkhairi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka sa ai zabe lafiya a gama lafiya Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa wasrif anna sharra ma qadayt wa innaka taqdi wa la yuqda عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط على علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين